وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون kuma ya kai wannan manzo ka faɗa ma waɗanda ba su yi imani da Allah ba kuma ba su kaɗaita shi da bauta cewa ku ci gaba da aiki kan abin da kuke kai na bijirewa gaskiya da kare mutane daga gareta mu ma za mu yi aiki a kan tafarkinmu na tabbatuwa a kan gaskiya da kira zuwa gareta da haƙuri a kanta.